an duniya ka kuna irgunu nga hayo ka curu bara we we hayo nga ya bere ka cai foka na gabi te ka utte ke yuhe tutuma bongo nga buru ngwene la kari yu bere ka dingi hayfu yu kam bara modi ya nga nga meta tabuga nga fume fu yu ka curu bara mbosi ka dam borose hayfu yu ka curu bara nga sika sichuro senni kuna yano haifoyo ka ngonoyo agayyo bamey seno fumeyo feri ka nsika damburo se hezange yakuna nga zanka adini gana amwene hungu fumeyo acheifo ka ana asilamatere mwene al'umma acheifo ka ana fumeyo ana karika feri kadi ko a silaman zeyino haybiɗi du ko gare an cuta kadi ko hahayo foyo ka bara a sika dam a silama bine kuna hayo kam bara hayo zeyino zeyino yino ka a yala irikue bongo a gono na baka inorkue kue beri cere a gono yo na a kuitere mene halita yo ka ngana halita kuru halita a bara a ka kabisa hay kuru kai an duniya kuna yano a ŋmene kpareyo ŋaya kpareyo buru se kabisa hay fo ka ba a kpareyo ceji hunu hunuyo kuna domi dalili yo ka coro bara a dini ŋmene kayo adini kana daliliyo di na daliliyo kan bo baran duniya mene halita wadi borna mafuka la ka dama kuna daliliyo di coro nkanome ko geyiyo ko cibayo inorpe kweberi agonoyo ga boro mene yeyo ka a ceri ko ye za a bine kuna abu ceri ko yeyi hai foka abara de nawe kaga hai biri ba fa baga de dalili di che bongo to borma beka in norpe pe biri gonono de ya nga jiye yodi na hai foka ba fa bari che jiyodi ni abara no boro halita kuno norpe na adam to nga zanga ya mutu ko honne no da kwe kam na wiya fokuna au zarabani fuyu kuna Diya ngano ndi ya boro de adi kam zange ya kuna jifo ba bongo na ni ho adi hon ne ka a nga bongo ya adi tunu jifo ko ceji ko ye inor kwe ko birga ko ga amache ko tema ko ceji akwai terega inor kwe birichi wa idha مسكم الضر fil bahri dhalla man تدعون illa فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ينوكو كوينه لا كاريكا تشري برا أسو سيريو لا كاريكا كيو ديدي أكغونا غردوغاني a cibayino cibayu ka geyu ka a ade bara no tilasino haifo ka ade se angun na haili kai yano haifoka baka hayatago haifoka ba ta kuru fasidi ambara haika na te gunu de ya su inkate halite mu gunu kasin na hali kai yana su inkate haifo mate kasin na haika na te inorkwe kwebirici أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ديا hayahin kana ka ahini ka temmate ka ahinzante si nse deya hayasinte imma ambara haikar gan duniya honne on na haikar ngwa guna kuna kabara halitayu ka an kuru disiyo ngodono an bara ndegonoyana n sinna halita kwe to zangayacaabine lakari sugungari cere za ahinkante an bara awo haikayo di honne halitayu kan gonon duniya wa kuru pai ngeya bara nan bongo halita kasama nagano bongo kangebo halita to ngawo didi kere mom ya mutu kabara ngadi kere sute daga na bor fona ngadi kere bo fona ngadi kere ci to deya zanga ya bongo nga katilasi ka a an duniya wa kere a gunna halita kweno ka gunu ka gunna warakan wara kan nga duara nga na halita yang halita kwedi ngano nor kwe kwe beri ka kwe tere ke ka war ka abine ka la kari dam sama ngwene halita kuna na ngwene hayo na bayo na hai kayo taniyo samadi kuna za wenu na handu na handuriyo yano kwene nga na mofurka guna moyasi kan kuru dira ndirawdi na asiriye yo ko gono agordoga nkuru pe ŋa ngonu hini yo bongo ka ndra ko dra abongoni ŋa kwe akala akali dam ganna halita senni kuna na moya asika chini na zari nka ko chere baru andu kabara bara siriya fo ka keyo deidei bongo nga kwe akamo furuka mee munayo ka mbara aw hunde koniyo kan hunayo gannadi bongo nayi kan dimiyo bara mani mani mani mani za mee munayo za turinzeyo ka mbara mani mani nkurpei hari guda fo ngano nkurpei ntununna amma nga mmayo di mma mmayo bara mani mani nga mkwene nhonneyo nfotoyo bara mani mani yano ŋmene kola ŋa nga boŋo bara ngani. ŋmani ŋa kpeya kala karidam Ti kuyo ka a bara a na hayi fo ka ti bara kuyo di kuna a taniyo ka gono na kufu beri beri ka a kite ti kuyo di kuna na halita foyo kan bara halita mamaci ŋmeneyo warkana la karidam hayazi ŋa yakuru peyga anaani no san san-san-san ka tɛɛkpɛɛ gunu nɔɔ ka a gonu na yiiko ka gonu na gaabi ka ŋaya ni hei wo yɔɔ kuri kpɛyite ŋanɔ i nɔri kpɛi kpɛ beeri kpɛi na ka a kpɛyiterɛɛ ci يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ديا بنا كوربي من كاليو كابو كاليكو هنا كوب نا هندي كوني angwene halita ka norpe kwibi na halita bongoni na honne yo ka boro din na mofuru ka honne ndia na din ntatabu nan ka min tatabu na la kari bongo ngwene dalili yo ka boro no no no no de ankuruo nseda ka halita kwe gunu ka bara halita kwe ka bakatotiki ka bara no a hay kurpay disino a gordo ŋaŋay a bara a gan duniyo ŋona a lamari kurpay bere bere hay ka kuitereba to a babara mamatino an bara mofoyasino wato mbo kpeizaŋaya mboga sabo o moga gonoyo kakaw nga inor kwekwe be che bina gono yo de boro de na furu ba haraka fota ka kuna no nane kar kwe gono no yano ba hay fokuru mene keyo ka habo keyo ka so haraka te kuna no ndia ka nor kwekwe beri agono no aga na hay kuru pe kuna nga no dalili gono ka cibe ka nor kwekwe beri barano kweka barano abongo fo